أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أقوالنا وأعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka yau 26 ga watan safar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda yi daidai da 19 ga watan disamba shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abul hassan muhammad bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin ƙa'idojin da malam yake ba duk wani mutum musulmi ahli sunna wajen mu'amalantar junansu da mawaninsu musamman wajen rayuwa ta yau da gobe saboda ka san wane ne za ka karɓi ilimi a hannunsa kuma wane ne bai cancanci ka karɓi ilimi a hannunsa ba saboda malami yakan yi tasiri akan ɗalibansa bi ma'ana irin mu'amalar da malami yake da shi da kuma fahimtarsa na addini yakan yi tasiri ga ɗaliban su ma su gini da irin wannan fahimtar in kyakkyawa ce kyakkyawa in mummuna ce mummuna shi sa malam ya gindaya mana wa'annan ka'idoji wanda malaman sunna suka tabbatar da shi ake bauta wa Allah akan haka kuma ake rayuwa har zuwa ranar da Allah zai karɓi ranka malam ya ce wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn abi du'adin wa bishran al-mirisi wa sumamata aw aba hudhail aw hishaman al-futi aw wahidan min atba'ihim wa ashiya'ihim fahdharhu fa innahu sahibu bid'atin فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكره منهم ما لن يتي وإذا رأيت الرجل دلوك تندك متن ينكر ابن أبي دؤاد ينا أنبتا ابن أبي دؤاد da alkhairi waye ibn abi du'ad shine ahmad ibn abi du'ad al-mu'tazili aqidan mu'tazilanci yake haka imamu shafi'i ya ce to shine malam yake cewa in ka ji mutane na ambatan wannan mutumin da ake kira ibn abi du'adin ba mu'tazile ne aqidar su kenan cewa duk wani abu mai kyau shine abinda kwakwalwarka in ta nuna maka mai kyau ne to mai kyau ne har a wajen Allah kuma duk abinda kwakwalwarka ta nuna maka mara kyau ne ko da mai kyau ne a wajen Allah to mara wato abin nan mara kyau ne kuma ko a wajen Allah wannan ita ce aqidarsa saboda haka ne suka ce kowa a cikin mu wai Allah zai bincike shi ne ranar tashin kiyama da kwakwalwarsa ba da nassi ba sauraka wannan ita ce su, suka dasa wa shugaba a wannan lokaci shi kuma shugaba ya azabtar da malaman sunna akan wannan saboda yana tare da malamai kuma malaman gurɓatattu ne sai suka ɗaura shi akan haka ta kai ga har aka hana su faɗin karantar da mutane hadisai akan siffofin Allah da sunayen Allah sai da aka azabtar da su gabaki da saboda su mu'tazila asalin su mu'attiluna ne su sun korewa Allah sufofi gabaki daya sun korewa Allah siffofinsa gabaki daya amma sunayen Allah sun tabbatar sufofin duk suka kore ba su yadda da shi kaga ba in na yau ne ba. sai eh, ai shine ma musulunci ko zai nuna ma shi ne kaɗai musuluncin ma taɓa shi ma ka taɓa musuluncin ne ga baki da zai ce kawai jinin su ya halatta aka yi haƙuri da suka yi haƙuri kuma sai Allah ya kawo mutawakkin billah sai da na farko ya shuɗe wasiq ya hau sai da mutawakkin billah ya zo shi ne ya zo cewa malaman sunan da aka walala ce ku zo ku karantar da mutane da aka yi haƙuri an samu riba ko ba samu ba to matsalan mafi galibi gaggawa muna ganin cewa hakuri ba za ta ba mu abin da muke bukata ba alhali kuwa ba haka bane duk wani halin da musulmi ke sha na kaskanci da wahala a yau wallahi tarihi ya tabbatar da shi maza Allah sun da saban sun fuskanci irin wannan amma wani hanya suka bi har Allah ya kawo suka samu kanci hakuri aka yi ko ba hakuri ba hakuri Abu Zarri ya zo Ka'aba ya zo wuce ya ga wani 'yan mata su rike gunci da lata da uzza shi kuma a lokacin ma ya musulunta haba sai kama gunkin nan sai kabe yana kaɓar da wannan sai ya fashe matan suka yi ihu suna ihu wani mutum na zuwa kawai ya gicce shi da itace sai suma yana farfadowa ya ƙara bugewa aka ƙara mai ya sume yana tashi zai yi manzala shi mm, mm, a lokacin akwai abbas radiyallahu ta'ala ya ce kai wannan mutumin da kuke makewa faɗan gifar ne kuma kun san 'yan gifar an roba su ne su 'yan garinsu ba wanda ke gittawa garinsu sai an kwace mai kuɗi in kuna fatauci fa dole ku bi ta garinsu in kuka kashe shi ku kun jawa kanku kun nena fita fatauci sai suka kyale shi kuma abu zarri da ya tafi manzala ce mai a'a ka bi a hankali yanzu ba lokacin kawar da abu bane lokacin da'awa ne ya ce ya koma garinsu har sai ya ji sako wallahi abu zarri bai dawo ba sai da ya mutuntar da su gaba kida za a je hijira zuwa madina garin gaba kida bai tsaya a garin ba sai da ma ya mutuntar da banu salim har manzo Allah ya mutu addu'a da garinsu da ƙauyen da ke kusa da su duk ya musuluntar da su manzo ce je ka ci gaba da da'awa har sai ka ji sakona saboda ne mutane na bukatar a fahimtar da su to yanzu ma haka ne halin da mutum yake ciki na rayuwa a ci gaba da wayarwa da mutane kai har mutane su gano fa matsalolin da muke ciki wallahi saban Allah da ni da kai muke yi ne Allah ke dandana mana wannan kudan kuma sai ranar da ni da kai muka gane cewa fa lallai sako ne namu ya kai ga hakan yake faruwa da mu in muka yi adjusting sai Allah ya kawo mana me saukin abin amma muka tsaya mana ta hayi kaza to me za ka yi ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka iya yi iya abin da ake bukata ka yi haƙuri ka ƙara dage damtse ka koma wa ubangijinka kai ta kuka ka gane cewa ka yi laifi ka roƙi Allah kai mai laifi ne ka gani Allah zai kawo maka canji ko ba zai kawo ba Allah samu dace to shi sa malam ya ce to da irin wannan mutumin wa mata da kuma sumama ibn al-ashras sumama ibn ashras shi ma yana daga cikin jigajigan malaman mu'tazila da suka tafa wato malaman sunna a wannan lokacin aka yi walar da su au aba huzailin haka kuma akwai aba huzail al-allaf shi ma yana daga cikin manya-manyan malaman mu'tazila malam ya ci gaba da cewa au hishamin al-fufi da kuma Hisham al-Futi shi ma yana daga cikin manya-manyan wa'annan malaman na bid'a a wannan lokacin aw wahidan min atba'ihim malam yace ko daya daga cikin mabiyansu wa ashiya'ihim da kuma kungiyansu wa'anda suke agaza musu fahzarhu malam yace kai hattara da irin wa'annan mutanen fa innahu sahibu bid'atin malam yace irin wa'annan yan bid'a ne fa inna ha'ula'i kanu ala riddati ce irin wa'annan suna kan ridda ne saboda sun karyata qur'ani sun karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mutumin da ya karyata qur'ani da hadisi me hukuncin sa hukuncin ridda na hawa kansa yace duk wa'annan sun fada cikin irin wannan matsalolin watruk hadha ar-rajul alladhi zakarahum bi khairin duk wanda kaji ya ambaci wa'annan malaman kuma ya ambaci alkhairi tattare da su ka kyale shi ba mutumin da zaka saurare shi bane saboda wa'annan mutanen tarihi ya tabbatar da sharri suka jefa wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka ka samu wani yau yana abatin su da alkhairi ka san cewa ba mutumin da zaka saurari su bane saboda tarihi a rubuce yake ko kuma duk wanda ya bi tarihi zai ji irin barnan da suka yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu wani yau yazo ya ce ka ai mutanen nan mutanen kirki ne malam ce to kai hatara da wannan mutumin ba malamin da zaka saurari shi bane ina fata an gane zai ce wa man zakara minhum da kuma awwa man zukira minhu da wanda aka ambata daga cikinsu. su kaga nan malam ya baka ka'idan mu'amala to yanzu malam zai baka ka'idar da zaka mu'amalanci kowane mutum musulmi sai ce wal mihnatu fil islami bid'atun bincike ka ce wani sai ka gwada shi tukunna a ka gane musuluncinsa sai ce wannan ma bid'a ne ka ce ban ina so yanzu sai na gano wani an kago bin sallah Allahu akbar wai sai ka fara kallon ya wandan shi yake ya daga ko ko ya taka ka duba gemunsa yana dan yankawa ko baya tabawa sai ka gama dudduba tukunan sannan ka ce zaka bi shi irin wannan shi ma bid'a ne kai aikin da kai bid'a ne wace kai in dai ka ga mutum musulmi ka dauke shi musulmi ne ko sai abin da ya bayyana gare ka na akasi to sai kai hukunci akan akasin haka amma kawai kana ganin mutum sai ka ce kai wannan fa baki da shi wannan musulunci hanya ya ma yake kaza kaga zaka gina kanka ne a ne zato shi a ganin mutum musulmi ka ɗauke shi mutumin kirki sai abin da ya bayyana gare ka idan aka san haka ya bayyana gare ka sai kai hukunci akan haka ai yana daga cikin hikimar da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Yi hani idan ni da kai muka samu matsala kada zo gaya ma wannan saboda ni da kai ne muke da matsalan bai da matsalan da shi ina gaya mai zai dinga kallonsa da matsalar da ya faru da ni da shi ko kaga ya na rage mai ne daraja a zuciyarsa ka kyale ni da kai muke da matsala shi kenan Allahumma bashi sai dai idan ya zama gurɓataccen mutumi ne yana amfani da wannan da barna kayi min babil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar saboda zai iya cuta macuci ne sai ka ce kai hattara da wani ba macuci ne wannan bai zama giba ba ina ba ta an gane saboda taka tsantsan da zaka yi da shi saboda ya ya dade yana cutar mutane ta haka amma ka kurin ka ce a ai ba yadda da shi ba saboda kaza a wannan kuma ba haka bane sai abin da ya bayyana gare ka na dabi'unsa mummuna ko kyakkyawa ina fata an gane saboda haka kai dai abin da ake so kai amfani da hikima wajen mu'amala duk lokacin da za ka isar da sako kai amfani da hikima kuma sakon ya isa yadda ya kamata dan wani lokaci mutum zai fahimci abu akasin yadda yake kamar wani dan ustazi ne da ya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallah ba a cikin sahu ba bayi da sallah shi da ya zo ka san a masallaci ana shigo a wani zai dan shigo daga kofa sai ga liman yayi ruku ya ga kafin ya zo zai iya rasa ne raka'ar kawai sai ji Allahu akbar zai ruku ya tsaya a wajen da ya zo sai ga ga wani anan ga wani a can ga wani a can ga wani a can shi kuma ya karanta wannan hadisin kaga me ya kamata yau jama'a ya ce jama'a ga abin da manzo Allah ce ko kuskure ne a daina yin wannan yana tashi kawai da ya tashi bai ma ce komai ba sai ce daga nan zuwa can ba su da sallah <laughs> to a cikin mutanen sai wani ya daga kai yace ce in ji ubanwa <laughs> to kaga shi ya yi hukunci ne maimakon ya ce jama'a hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari wata rana wani sahabi da ake kiran kiransa abubakar da sakafi ya shigo masallaci dan kwaɗayin kada ya rasa raka'a sai ya kabbarta a hanya bai riga shiga sahu ba da ya kabbarta sai ya yi ruku'i sai ci gaba da tafiya a cikin ruku'i har sai da ya zo ya cikin sahu manzo Allah kuma yana cikin sallah ya idar da sallah ya gansa sai ya juyo sai ce waye yayi kaza sai ce ni ne ya ma'aikin Allah sai manzala ce zadaka Allah hirsan Allah ya ƙara maka kwaɗayin son samun lada wala ta'ud kakka ƙara aikata irin wannan aikin sa'annan kuma ga manzan Allah ya ce duk wanda ya sallah sabanin sahu ba da sallah kun ga jama'a na san kwaɗayin lada ne kai ku kuna yin wannan abin amma kada ka zo ka yi ladan kada ka zo garin neman lada ka rasa ladan sallan ma baki daya jama'a a yi kokari a gyara ko amma shi sai ya hukunci ya ce daga nan zuwa can haka duk ba su da sallah to shi ne ya sa malam ce to in za ka mu'amalanci mutane kada ka ce sai ka binciki sai ka bi diddigi kamar yadda wa'azi suke yi ɗalibi ne da maza da mata duk ana samun irin wannan wani idan ya zo wannan ka zai fara kallo in bai ga wannan ka a sama ba za ka ga ya ɗan yi fuska shi wato kai ba alisunna ba ne ina fata an gane wani kuma sai fara kallon gemun ka ya gani in kana dan tabawa sai ka ji ya ce sai ka ga ya yi tsaki ya kara gaba wallahi a cikin ɗalibai akwai haka kaga manya manyan malaman mu da muke da shi na sunna wani fa ɗalibi idan ya zo zaka gansa gaba gaba ba fa wai karatun yake so ya gani ba yana so ya ga gemun sa ne yana tabawa ko baya tabawa marigayi malam Jafar lokacin da ya zo ne ya muhadara akwai wanda kiran zama ya zazzaki shi akan irin wa'annan ababen zaka ga wa'ansu za ka je sai ka ga wannan ya dan kalla wani ya kalla ya haka za ka ga duk mutane ana samun irin wannan to kada ka yi irin wannan kai kanka idan kai ka yi bid'a shine ma yake faɗi kana ma mutum ne hukunci da zahiri abin da ya bayyana kada ka ce sai ka bi yanzu ai baya ta baya daga sa kuma rigansa ma kaza wai sa ka kai wannan ka mu'amalanci mutane zahiri abin da ya bayyana sai malai ce to wa amma yau a yau kuwa fayumtahanu bis sunna ana gane mutum ne da sunna bi ma'ana ana gane mutum ahli sunna ne idan aikinsa ya dace da me sunna ko da yana ce maka shi ahli sunna ne amma kuma baya aikin ahli sunna bai shiga cikin ahli sunna ba ai abun ba ba uniform bane balle ka ce ka sa shi ko dai inda ka je za a gani aikin ka shine ke nuna cewa lallai kai ahli sunna ne kuma rashin aikin ka shine ke nuna san haka to abin da ake so a gane shine wani aiki kake yi na sunna yanda kake raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a maka hukunci cewa a ah, wani ahlus sunna ne ka ce kai ahlus sunna ne amma ba a ganka kana raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wa kullun yad'i waslan bi layla wa laylatu la tuqiru lahu bi dhaka saboda haka ko da ka ce kai ahlus sunna ne aikinka shine zai nuna kai wane ne amma ba wai ka ce sai ka yi bincike ba sai malam ya baka sharadi ya ce inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum ya ce wannan al'amari addini ku duba waye za ku karbi ilimin addini a hannunsa asalin wannan magana magana ce ta Muhammad bin Sirin malamin Imamu Malik babban malami ne a garin Madina malamin imamu malik kuma Allah ya hore mai baiwa na iya fassara mafarki shine wata rana imamu malik ya yi mafarki ya ga mala'ikan mutuwa sai ce mai mata a mutu yaushe zan mutu sai mala'ika ya mai haka sai imamu malik ya farka in kai ne kai mafarki ka ga mala'ikan mutuwa ya maka haka <laughs> to me zaka ce kada a kwana biyar ba zai ce awa biyar ya rage ya san nan Najeriya sai fara kiran awa biyar ne tukunna <laughs> sai mai haka ya ce ya yi mafarki ya ga mala'ika mutuwa sai ya ce mai mata a mutu ni dinnan yaushe zan mutu sai mala'ikan ya mai haka sai sai farka sai yake tambayin shi ya ce akar maka lawa ga abin da na yi mafarki kuma na gan shi ya min haka sai dariya sai ce ya gaya maka abu ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة تاشن قيامة الله كتي سنتا سما كتبا واندي سنتا وينزل الغيث شيكي توكد الرواء أكواني لكي توكد الرواء بايان الله ويعلم ما في الأرحام kuma ya san menene ke cikin mahaifa wani zai cewa ah, ai likitoci ana sakanin aka ce yaro namiji ne ko ya mace ba abin da ake nufi ba kenan sun yana kaga likita ma baya iya gano abin da ke cikin skalin in an yi sai yaro ya cika wata hudu amma tun daga day one da wannan sperm din aka yi fertilizing din wannan egg din a fallopian tube ya zauna ya samu wannan fertilization da ya taking place kaga a wannan halin ba wanda ya san ɗa namiji ne ko ya mace ne ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne shugaba ne ko malami ne ko ɗan kasuwa ne ko gwamna ne ba wanda ya sani ko baki ne gajere ne dogo ne fari ne duk ba wanda ya sani da yawa sai Allah kuma aljanna zai je ko wuta zai je duk ba wanda ya sani da yawa sai Allah shine wa ya'lamu ma fil arham wannan dugon mani da ke cikin mahaifa Allah kadai ya san shi wa ma wa ma tadri nafsun madha taksibu gada rai ba ta san me za ta aikata gobe ba dukkan mu nan da za a cike ku a ce sai mun faɗi me za mu yi gobe ko me za mu aikata gobe kafin za mu fita daga masallacin nan sai dai kiyama ta tsaya ba wanda zai iya fita saboda ni da kai ba wanda ya san me zai aikata gobe sai abin da ne Allah ya tsara maka saboda da yawa za ka tsara wani yana da planning ko kila na one week wani ko na one month ya yi planning kaza ya yi planning a wayansa ya yi planning yana da brokyo yana da waye yana da waye sai ya gama planning din nan gobe zai fita kawai sai a mantar da shi ba zai tashi tana wannan abin da zai yi ba sai da daddare sai tana kai ya bace zai je wajen wani kaga adan nan ta lalace kenan ko saboda Allah bai rubuta a ranan zai je ba kila a rubuta mai next week ne ma ba zai tuna ba sai wannan satin ya zagayo sai Allah ya dawo mai da wannan tunanin sai tuna ka a last week na bai na ce zan je wajen wani rana kaza da kaza sai ya tafi saboda a wannan week din Allah ya rubuta masa sai ce wa da bi nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san a ina za ta mutu ba babu wanda ya san inda zai mutu wani ya zo yana karatu yana kaza yana komai nasa dalibi ne a nan ne ya tafi madina yana karatu ya gama digiri dinsa ya fara masters yana cikin masters sun zama yana tafiya ne akan mashin wata mota ta zo ta buge shi ya mutu ba ma sani ba sai bayan kwana uku kuma ɗan kaduna ne kaga bai san cewa zai mutu a ina ba a ina a garin madina kaga wannan yana cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a Madina manzo Allah ya ce ni zan nemi ceton sa a ranar tashin kiyama wajen Allah Allah ka kashe ma Madina <laughs> eh <laughs> ka ji ma wannan daraja eh yana daga cikin falalan Madina duk wanda ya mutu a garin Madina manzo Allah ne zai nemi ceton sa ai wannan ba karamin daraja ba ce ko to kaga a nan bai san a inda zai mutu ba za ka ga wani haka muna jami'a ɗalibi ne dan indonesia lafiya lau ya ma yi vizan sa komai zai je saudiya an gama an fara jaraba ya ɗan yi rashin lafiya shikenan sai ya mutu haka aka ɗauke shi aka je aka me aka binne shi a sudan saboda Allah ya rubuta masa ina zai mutu Sudan kaga shi kuma ya fita daga gida neman ilimi a gida ana cewa wani ya je karatu ana burin ya dawo ya zo ya haɗa alkai sai kuma Allah ya rubuta mai anan zai mutu to haka zaka ga kowa akwai inda Allah ya rubuta masa cewa zai mutu to rai bata san inda Allah ya rubuta mata za ta mutu ba to shine imam ah, wato Muhammad bin Sirin ya gaya wa Imam Malik wannan ababan kaga inda mu ne yanzu mun fara fassara shi to yanzu kila wata shekara biyar ya rage mun ko wata biyar ko sati biyar ko kwana ko awa biyar ko kwana biyar ko awa biyar ko minti biyar duk zai kiɗi me wallahi za ka ga mutum hankalinsa ya tashi kamar kamar wata ce ta yi mabarki wai kiyama ta tsaya shine ta kira tana kuka malam na mafarki kiyama ta tsaya to yaya sai ana ana miki alati ne ki gyara ayyukan ki kaga irin wannan kamar matar da ta zo tana kuka da azumi ne tana kuka wai ta yi mafarki kiyama ta tsaya an dauke ta an jefa ta a wuta ta fara kuka me ya faru ta ce wallahi ta gumama wa mijinta mijinta ya mutu ne da bakin cikinta sai ki da rama yanzu sai ki gyara sai ki gyara daga yanzu tunda kina da rai baki mutu ba kake yanke tsammani daga samun ramar Allah ki fara gyarawa saboda yanzu in kika koma yanzu kika yi aure yanzu mijinki na biyu idan kika mutu a karkashin sa to Allah zai tafi ki ta wancan sai ki gyara alamar bannan da kika yi da wannan ta yanda zaki samu ayyukan ladan da zaki iya biyan wancan ko ba shi bane to rai bata san inda za malam sai ce to addini ilimi na addinin musulunci amana ce ka duba waye za ka saurare shi ka ba shi zuciyarka don ka fahimci addini ta hannunsa ba kowa za ka ce za ka saurare shi ba don daga nan ake bata shi sa idan aka samu mutum guda ɗaya malami ne amma kuma batacce. mutanen da zai batar sai sun fi miliyan a ɗan ƙanƙanin lokaci shi sa a yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda shi ɗan yake jin haushinsa yake mai nauyi yake jin nauyinsa kamar malami mai karantar da mutane ɗan ya fi jin haushinsa fiye da mai bauta saboda shi mai bautar nan shi kaɗai ne shi kuma wannan malamin yana shiryar da mutane da yawa saboda haka yakan ji nauyinsa fiye da mai bauta shi mai bautan nan ai a kansa kawai za ta tsaya ina fata an gane kamar mutane biyu ne idan suka tashi da daddare wannan na farko shi kiyamun laili yayi shi kuma wannan na biyun yayi karatu ya dauki littafi yana nazari saboda shi malami ne ba fa darajar su ɗaya ba fa wanda ya yi kiyamun laili wannan ya yi ne ya yi karatu ladan da mai karatun nan zai samu sai ya fi na kiyamun laili ta yaya saboda shi na shi muta'addi ne mutanen da za su amfana da shi suna da yawa akan wannan binciken da ya yi shi kuma wannan shi kadai ne ya takaita da wannan ladan shi sa sai malamai suke cewa to amma inda zai yi ya haɗa guda biyu to zai samu lada kan lada ya yi kiyamun lailin dan kaɗan sannan sai karatunsa ya ƙara da bincike sai zama ya hada daraja manya-manya guda amma idan bai samu ba to ya takaita da karatun ya fi masa akan ya mullailin ina fata an gane to shine malam yace to irin wannan ka fahimce shi da kyau wa qawlihi la taqbalu al-hadith illa mimman taqbaluna shahadatahu kada ku karbi hadisi sai a bakin mutumin da kuka tabbatar da musulmin kirki ne kuma an samu lamimi a kansa cewa ba zai yi ha'inci ba kaga inda yau ne fa da yawa fa ba za ka karɓa hadisai a hannunsa ba da malaman da ɗaliban da mabiyan da ba labari wani ne fa daga cikin malaman hadisi ya zo karɓan ili takanas daga wani gari ya taso ya ji an ce wani malami ne sai ya zo wajensa neman ilimi da ya gansa ya zo daidai lokacin da yana so ya kama dabbarsa sai ya nuna mai roba kaman akwai abinci a ciki dan dabban ya zo ya kama shi sai da dabban ya zo sai ke dabban ba komai a ciki sai ce ba zan karɓi ilimin hadisi a wajen kamar manzo Allah in ka yaudara dabba za ka iya yaudarar manzo Allah sai juya muku a yau ba kaga a yau da da ba wanda zaka sa hadisi a hannunsa to shine malamin yace kakka karba ilimin hadisi a wajen kowa sai mutumin da ka yadda da aƙidarsa ka yadda da mu'amalarsa ka yadda da gaskiyarsa ba makadaci ba ne fatanzura fa in kana sahibu sunnatin malam ce ka duba in ma'abuci sunna ne lahu ma'rifatun saduqan yana da ilimi akan sunna kuma mai gaskiya ne ka tabta anhu sai ka rubuta wannan ana ana maganan zabtul kitabi kenan masu hadda da littafi akwai kuma zabtu sadari akwai masu hadda da zuciya duk abin da ya saurara shi kenan ya haddace saboda kaifin kwakwalwa kamar irin su imamu shafi'i imamu shafi'i ne wata rana yana zaune wani mutane suka zo su suna wani yare wani sun kai magana ga baki da sai suka wuce sai wani mutum ya zo daidai wajen sai ke tambaye shi ke dala ka wani mutane biyu a nan ya ce eh akwai wani mutane guda biyu a nan suka zo ba su daɗe ba kuma suka wuce sai ya ce me suka ce sai ce a'a na ji na farko ya ce kaza sai yaran da kalman da ya faɗi word for word ya ce na biyun ga abin da ya ce ya ƙara maimaita kalman word for word sai ce oke na gode sai bi su tape recorder kenan ko wannan su ne tape recorder Allah ya ba su wannan saboda me saboda zurfin akwai tsoron Allah tare da su akwai kiyaye dokokin Allah sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala. da ya sanya albarka a rayuwarsu to shine mana yake cewa to in irin wannan ne sai ka karba wa illa in ko ba haka bane tarafta ku ka kyale shi saboda malamai da dama na musulunci sun yada alkhairi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wa'anda suke ƴaƴansu makarantansu suna da ilimin da iyayensu suke da shi kamar sa'idu bin Musayyib ɗalibinsa ne ya daina zuwa karatu bayan kwana biyu sai ya haɗu da shi a garin madina ya ce ah kai wane ya na daina ganin ka a makaranta sai ce gafarta malam mata ta ce Allah mata rasuwa ce baka yi aure ba sai dariya ya ce gafarta malam kwandala biyu na mallaka dirhami biyu na mallaka a garin madina ta da dirhami biyu naira biyu ce nan ko sai shi ya ce zan baka mata ka zo karatu shikenan da ya zo ya ce mai to ya zo karatu sai ce kamar yadda na maka alkawali zan baka mata to bara daura aure aka daura aure shi kenan da aka daura aure ya koma gida yana ta mamaki to yanzu ya za yi can an jima malam ya zo da yamma ya sallama salamu alaikum ya ce wa alaikum salam sai ce waye ya ce ni ne sa'idu ya ce na yi shiru ni ne na san ba da aboki sa'idu sai dai malami ya ce ina buɗe kofa sai ga malam da yasa rike ya ce na maka alkawalin ya kuma ga ta na kawo maka ita saboda haka ke ki ji tsoron Allah ki biyayya ga mijinki ki samu aljanna kai kuma ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ka ba ta hakkinta sai an jima Allah muka albarka sai ya juya an goye ce da na shiga gida abincin da za a ci ma babu ta zuru ne ba komai ko kuma gauro ne ba abin da zai bada ya ce sai na ɗauki ɗan dutse sai na jefawa makwabtanmu sai suka bani dan hubs dan biredi da dan mangyada haka sai na dan bata nan ne fa aka yi honeymoon <laughs> ana wannan dare aka yi da wannan dan abin yace shikenan ah, kwana biyu yace sai na dan tattara littafi na zan tafi shi sa'id bin musayyib baban tafa duk duniya yana daga cikin malaman bakwai da ake ji da su a duniya a lokacin sai ya kwashe littafi sai ta ce ina za sai ce zan je wajen baban ki karatu sai ta ce dawo ka zauna duk ilimin da ka san babana na da shi zan baka shi a gidan nan bai fa ce shi is a graduate ba she has masters <laughs> she's literate in kaza waye waye bai ce kaza ba saboda haka a rubuta agreement bai ce haka ba ba ya ba shi ɗa ne sai dai na zuwa makaratu kwana biyu sai balan ya gaishi a hanya sai ce ah ya salamu alaikum wa alaikum salam sai yana dan shafa kai yace kai daga baka mata ka daina zuwa makaranta kuma sai ta aka raba lawo yace wallahi na kwaso littattafai na ne zan zo makaranta ta ce min in dawo zauna duk ilimin da na san ka da shi za ta bani ina zuwa makaranta ga makaranta a gidana sai baban yayi mu ga ya wa malama wanda babanta ne ba ta wannan tarbiyyar ilimi ka duba dan shekaru akwai kuruciya abinda za ta iya riƙewa kaga kai da kai shekaru da yawa kafin ka rike shi a cikin kwana ɗaya ko kwana biyu zai rike da yawa a ciki shine hikimar shi sa wanda ya karatu a cikin kuruciya ba ɗaya bane da wanda ya karatu bayan ya manyanta saboda dama da damuwa da sauransu ba su ga su taru a kwakwalwarsa ba Allah ya saboda haka ana dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik